له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور shi kaɗai ne yake da mulkin samai da ƙasai kuma gare shi ne kaɗai ake mayar da al'amura sai ya yi wa halitta hisabi a ranar alƙiyama ya saka masu akan ayyukansu